shugaban hukumar zaben farfesa mamudu Yakubu ya bayyana cewa hukumar ta gayyaci masu kera na'urorin kada kuri'a daga sassan duniya don gwada yadda za a yi amfani da fasahar a Najeriya da zai kai ga zabar na'urar da tafi inganci. Yakubu ya ce duk kamfanoni arba'in da aka gayyata za su gwada fasaha su. Mr. Nick Dazan shine daraktan labaru da wayar da kan jama'a na hukumar zaben. Sai idan ita hukumar zaɓe ta gamsu da wannan na'ura kuma ta tabbatar da cewar ba za a yi amfani da shi a tafka magudi ba. Za ta gayyaci masu wada tsaki da 'yan majalisa da ɓangaren zattaswa ta musu gwaji su gani kamar yadda dai in ka tuna muka yi dubu da goma sha hudu tun ana cewar wannan na'ura na tantancewa ba zai yi aiki ba wanda ba su da ilimi ba za su fahimce shi ba amma mun ɗauki wannan na'ura mun kai su kauyuka kuma sun rungumi wannan na'ura saboda sun ga cewar tabbas zai kawo inganci mu zaɓe kuma kuri'ansu da suka kada zai zama da muhimmanci kamar yadda demokradiyya ta tanadar. Jami'ai da magoya bayan manyan jam'iyyu sun fara mai da martani kan fatar fara aiki da na'urar a babban zaɓe mai zuwa. Dattijan APC Alhaji Musa Yola ya ce hanyar ka iya kawo murɗiyar zaɓe ne kawai. Girman bai kai haka ne. In ya kai ka ba laifi mu yi amma muna da ilmin mutanen da suke zaɓen suna da wannan ilmin a dubi 70% na mutanen mu ba su da wannan ilmin aikata wannan abin. Neman taimaka a loba mu kawai. Wannan ɗin ma da kadiri da ɗin da ake yi didin ma yanzu aka kare da shi a ce a sai abin nan sai din yana sa izan ba da amerika niman da suke suna sa jaye yanzu trump biya zai bai a yi ba yanzu najeriya za ta zo ta yi wa'anda ba su iya rubutun bakon nan da nan sun fi 50% kuma ka ka ce za su zo su yi wannan ba ta yaya za su yi in yana sa a yi cuta kuma wallahi cuta fa allah ba zai yafe ba. a nasa bangaren dattijan pdp injiniya buba galadima ya ce sun daɗe da fatar fara aiki da na'urar. ba yadda za a yi wani mutum ya zalunci al'ummar najeriya ta hanyar amfani da na'ura domin babu wani makuya. kuriya ga wani mutum kowane mutum sai dai ya sami yardan al'umma su jefa masa kuriya in ya ci ya ci in ya faɗi ya faɗi kuma su ma kansu kotu idan aka yi amfani da na'ura aka kawo musu sakamako gashi a zahiri abinda ko da wani ya yi ƙoƙarin ya ɓata abin in aka je can cikin saba za a iya samo gaskiyar zai ma hana abin da ake kira cin hanci da rashawa da irin kuɗaɗen da ake ba waɗansu jami'an tsaro da mutanen INEC da ma masu shari'a. hukumar zaben ta ce ta bullo da tsarin yanar gizo da yanzu mutane za su iya ganin sakamakon zaben rumfunan zaɓe a ranar da ake kada ƙuri'a. Rashin sanya hannu da shugaba Buhari bai yi ba kan sabuwar dokar zaɓe da majalisa ta amince da ita ƙarƙashin tsohon shugaban majalisar dattawa sanata Bukola Saraki ya jawo kace na ce daga 'yan adawa inda magoya bayan gwamnati kowa ke cewa amincewa da dokar za ta kawo kasadar faduwar shugaba Buhari ne a zaben don wasu lamura masu sarkakiya. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.